وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين إنا إيمانا gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjid sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta mana gudumawa Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan dai a cikin suratul ma'ida wanda wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari da goma sha uku da alkawarin yau idan ubangiji ta ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da goma sha hudu daidai Allah ta baraka wa ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci a yau muna ashirin da bakwai ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda kullum mukan <clears throat> ci gaba da an da mutane don gani da azumin da yana ta kan tafiya wanda kusan yanzu kaga abin da ya rage bai wuce a yi azumi guda biyu ko a yi guda uku ba Allah ta'ala shi ya bar kansu sani don haka dan abin da ya rage mana na kwanaki kar mu yi amfani da abin da muka yi a baya mu ce ai abin da ya rage ko ba mu komai ba ya zama ba komai ba a'a ba haka ba ne. ta yiwu a abin da za ka yi na karshe a nan ne za ka yi tuntuɓe da abin da ba ka yi tsammani ba ta yiwu a abubuwan da ka yi a baya duk inda ake so ka saka kafan ka za a iya samu hala ba ka sa kafan ka wajen ba don haka rayuwar ɗan adam kullum lalibe ne ya yi ƙoƙarin ganin cewar ya yi abin arziki a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya mana jagoranci a bayan nan kamar yadda muka sani kafin shiga cikin karatu akan samu ɗan wasu wato sakonni don gane da abin da ya shafi abubuwa da ake a wannan waje na ba da tallafi wa marayu da kuma abin da ya shafi wasu ayyuka da ita masallaci din take yi akwai wani bawan Allah da ya kawo naira dubu biyar ya ce a sanya a asusun marayu Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka sannan da akwai wani shi ma da ya kawo naira dubu uku ya ce dubu biyu na marayu dubu ɗaya kuma wato ci gaba da aikin wajen da ya bare wanda iska ya lalata don haka muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yana ce yan uwa su ta shi da addu'a Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa Allah ya sa ta huta muna sa ta cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya ta da ma sauran bayin Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu akwai wata tijiya ita ma da ta kawo turmin zani da kuma yadi wato ta ce a baiwa marayu da kuma naira ɗari shida Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi Allah ya mata albarka akwai wata baiwar Allah wadda kwanakin baya ta bayar da taimako ta ce dan Allah dan uwa su sa ta a cikin addu'a kuma har mun faɗa ma to kuma tana buƙatan dai a daɗa sanyawa cikin addu'a bisa ita Allah taimake ta tana yin musulunci amma kuma iyayenta ba musulmai bane Shi ganin cewa rayuwar musulunci shine rayuwa kuma lallai shine hanyar tsira take so yan uwa su rika taya ta da addu'a Allah ya sa iyayen nan naka kafin kwanan su ya kare su dawo cikin addinin musulunci to muna sanya ta cikin addu'a Allah ta'ala isa suna da rabo Allah ya rabautar da su da shiga wannan addini na musulunci mu ma da muke ciki Allah ya kara zaunar da mu damar a ciki har zuwa karewan kwanan mu sannan da dukkan dai waɗanda suka dan babbayar da sallafi din wanda ba sai mun yi ta faɗa ɗin ba muna dunkula su Allah ta'ala ya fi sanin su Allah ta'ala ya musu albarka ya saka musu alkhairi duk wani mai bukata na alkhairi Allah ya biya masa ya biya mana dukkan bukatotun muna alheri gaba daya ya rufa mana sirri duniya da lafiya to kamar yadda muka ce muna cikin suratul ma'ida kuma mun tsaya ne a aya ta 113 yanzu za mu tashi aya ta 114 daidai kai tsaye insha Allah za mu shiga cikin karatun ubangiji ta ala ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا من السماء تقول لنا عيدا تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين بنجي تبارك وتعالى ينا بياني أولنا آية وتتدري دعا قوم الشهور كما يدى مكسني شوار wato annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma dan aika ne daga cikin dan aikan Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana da wata mu'jiza bi ma'ana shi an same shi a saɓanin yadda aka samu ne aka samu sauran annabawan Allah wanda idan ka cire annabi Adam alaihi salatu wassalam to sai ka ga annabi Isa shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ya samar da su ta hanyar da sanadin samar da shi ta wannan hanya ya sanya wasu ya zama musu wato mabudi na shiga gidan wuta Allah ta'ala ya sawwaje domin wasu sun bata ne saboda an haifi annabi Isa babu uba don haka suke ganin ai ba haka ba bai dace a ce haka ba ko kuma yaya da a yi haka wasu suka ce eh a yadda wannan haihuwa ta kasance masa to yana nuna shi dan Allah ne kaga sun yanki tiket din gidan wuta wasu kuma suka ce a'a yadda wannan haihuwa ta kasance yana nuna cewa shi dan zina ne kaga me sun yanki me sun yanki lasisin tafiya gidan wuta saboda sun ki su tsaya su lura da ikon Allah da kuma tsarin da Allah ya tsara dan ya zama wato izina wa mutane a bayan kasa. don haka musulmi suka tsaya a tsakiya kaga yahudu su suka aibanta annabi isa sannan nasara su suka ɗaukaka annabi isa sama da matsayin da allah ya ajiye shi don haka sakamakon haka ya zama duk sun zama tauga ta mata. musulmai kuma sai suka tsaya a tsakiya suka ce annabi isa shi ba dan Allah bane dan shi ma da kansa ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba kaga shi ba Allah bane da ka suka ce shi ba Allah bane bawan Allah ne sannan kuma shi ba ne ba shi kuma ba dan zina bane haka Allah ya samar da shi ta yadda ya ga dama domin samar da annabi adam yayi da Allah ya yi ya fi zama abin da zai ba wa bayi mamaki sama da samar da wa saboda samar da annabi isa alaihi salatu wassalam to kaga sai ke nuna ka zama kana tsaka tsakiya kai baka wuce gona da iri ba kuma kai baka gaza gona da iri ba an fahimta ko don haka annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma ya taba gwagwarmaya da jama'ansa kafin kuma allah ta'ala ya ɗaga shi zuwa sama kuma da alkawarin nan gaba allah zai dawo da shi domin shi ma karan kansa dawowansa nan gaba wani alama ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama an fahimta ko wanda kuma tabbas mun yadda tunda Allah ya faɗa kuma manzon sama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sami'na wa ata'na mun ji mun bi annabi Isa zai dawo in ya dawo kuma dai shari'a ne da shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ne da injilansa ba ina fata muna fahimta injila kan an yi an gama da ita an ajiye ita abinda Qur'ani ya tabbatar na cikin Injila ya tabbatar abin da ya kore ko ya kore yanzu ba wata littafi ya bayan kasa da da dauka ai aiki da ita daga na har kiyama ta tsaya in ba ne ba in ba alqur'ani ba duk wata littafin ka dauko ta a matsayin kana so ka gwama matsayin su ɗaya da qur'ani ka bata an fahimta to in ya zo a karshen duniya zai yi hukunci da alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya faɗa annabi Isa bayan yayi wannan je mutu kuma har wa yau musulmai kuma da su yi me da su sallace shi kuma ya mutu a sallace shi ba abun mamaki ba ne tunda shugaban halitta ma ya mutu an sallace shi ko ba sallace shi ba an sallace shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk tarihi mai inganci ya tabbatar da manzan Allah koma zuwa ga Allah an kuma yi masa mene an masa wanka an masa sutura an masa sallah an masa kabari ko ba haka ba kuma yana nan kwance cikin kabarinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa bayan da ainihin mutanen annabi isa suka bukaci ya roka musu Allah ya saukar musu da ainihin wannan kafaki daga sama ai ma'ida kenan ko cewa ya saukar musu daga sama bayan da haka sai annabi isa wato bayan ya gama musu abin da ya gaya musu sai ya roki kuma ubangiji ta wa ta'ala akan wannan al'amari mun san kuma addu'an annabawa karbabbiya ce ko don haka Annabi Isa yake cewa Allah ya kala Isa bani Maryam sai Isa dan Maryam ya ce Allahumma rabbana ai ya Allah ubangijin kaga nan ma yace rabbuna ko mana rabbana ai ubangijin baya cire kansa daga cikin bayi to ya zama kaman kalubale kenan ga wanda yake dauke ubudiyya daga kan Annabi Isa ya sanya masa ilahiyya kaga ya nuna ya bata don haka shi da kansa yakan ce shi bawa ne don haka yace wato kala Isa ibn Maryam بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء cewa ya ubangiji ka saukar mana da kafakin nan daga sama ya ubangijinmu ka saukar mana da kafakin nan daga sama ta kunu lana idan li awwalina wa akhirina ta zamto mana wato wani rana wadda zai zama ranar na girmamawa da ɗaukakawa ga na farkonmu da kuma ne da na ƙarshenmu ai min manya a ci ba da na da wanda za su zo yaushe wanda za su zo baya a bayanmu wa ayatan minka kuma ta zama aya ne daga wajenka shine abdalatu ala qudratika kenan ko wato wanda zai nuna ikonka ya Allah wani buwati da kuma ne da annabta ta tunda an ce roke ka ka saukar to Allah saukar dan saukar wanda ya nuna ikon ka wa jama'a zai kuma tabbatar musu da ni waye ni annabin Allah an fahimta ko to kaga akwai waɗanda suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai annabin Allah ne wata ta sako ta rabe gida biyu ɗaya ta yi nan ɗaya ta yi nan ana yin haka kuwa kafin a ce meye wannan wajen ta yi mai ta sako ta rabe biyu Allah ya ce iktarabatis sa'atu ko wan shaqqal qamar tun a lokacin fa kiyama ta yi kusa saboda wata ta yi mai wata ta tsaki to da kai ta ce mu da kai ta ji ana ce ma kiyama ta yi kusa kiyama ta yi kusa amma kai kuma har yanzu kana ganin ko baka ga kiyaman ta tsaya ba ai annabi ma yace bu'istu ana wasa'atu kahatayn yace an aiko ni da ni da alkiyama ni fa ashara bisababa ba. wal wusta da ya nuna yar manuniya da ya sake ce kamar haka to kai kuma ya karka gani har yanzu ba yi ba a karka damu dama Allah ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ce mu kusa muke ganin ta su mutane suna ga kiyama tana ne za har yanzu a mu muna ganin ta kusa don haka za ta zo kai kaman kwanan ka ya a ai kiyaman ka ta fara suka maka ko ba haka ba daga ran da da malaiku sun zo zara ranka a ranar da aka sallalle abin da ake gaya maka shi haka maganan yake to Allah ya sa su zo zara mu muna masu imani da Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam don haka yake cewa ta wa ayatan minka eh, ta zama aya wato daga wajenka warzuquna kuma sannan ka anzurta mu daga wannan ma'idan wa anta khairur rasiqin halle kai ne mafi alkhairin masu anzurtawa an fahimta kai ne mafi alherin masu anzurtawa na قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين سوى الله تبارك وتعالى سيفدا أينا مي أمسى ومغنى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله سيء بنجي يتشي إني منزلها lalle mu da mu saukar da ita bi tashdidi wa takfifi ana karantawa a yi shadda ma wannan zayyin din ana iya yi masa fataha kuma an fahimta cewa inni munazziluha lalle ni ina ni din nan ne sassaukar da ita ne ko mai saukar da ita ne in aka ce munazzilu shine mai sassaukarwa ko munazzilu fa shine mai saukarwa kamar da akan ce alkur'ani yayi nazala ya kuma yi nazala yayi nazala daga lauhin mafus ila sama'i duniya yayi nazala daga saman duniya ila nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ne ina mai saukar da ita alaikum a gare ku faman kafa ko faman yakfur ba'du ba duk wanda ya kafirce ba man yakfur ba'd minkum wanda ya kafirce bayan saukar wancan ai da nuzuli ha ko bayan saukar wannan ma'idan sai gashi da ta sako kuma sai ka ci gaba da shudawa cikin kafirci baka yarda da abin daga Allah yake ba to fa Allah ya yi kashe ji inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin ko zan fi azabtar da shi azaban da ban taba azabtar da wani daga cikin talikai na wannan zamani nawa na annabi isa alaihi salatu wassalam ai bi ma'ana alimi zamanihim wato talikan zamanin su awul alimi na mutlakan ko kuma an faɗi talikai kawai sake babu ainihin kaidi fa innahum mashu iradatan wa khanazir an shafe su sun zamto wato burrai sun zamto mai kuma sun zamto wato aladu an gane ai wa lam yu'azzib mithla zalika ghayruhum ba azabtar da wasu da irin wannan azaban koma bayan su ba a daidai lokacin da aka samu wanda suka saba ma'ainihin ubangiji ta'ala bayan dama yayi alkawari an fahimci wannan ko to an samu wani bayani cewa kala abdullahi bin umar abdullahi dan umar yake cewa wato kamar yadda wato ainihin imamu tabarani ko kuma a tabari fi tafsiri imamu tabari ya fitar cikin tafsirinsa wato cikin hadisin abdullahi bin umar allah ta'ala ya kara masa yadda wanda ibn kasir shi ma ya kawo wannan yace inna shaddan nasi azaban yaumar kiyama al munafiqun mafi tsananin fadawa cikin azaba gobe kiyama sune wa munafikai dai innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ko walan tajida lahu nasira cewa munafikai suna karkashin wutan jahannama don haka abdullahi dan umar yake cewa mafi tsananin fadawa cikin azaba ranar lahira su ne munafikai wa man kafara da wanda ya kafirce min ashabil ma'ida daga cikin waɗanda aka saukar musu da mene da wannan kabaki tunda dama Allah ya ce fa to in bana na saukar ba wanda bai kafirce bayan haka to badan masa azaban da ban taba yin azaban irin sa ma wani kafin shi ba an fahimta sannan wa ala fir'aun da mutanen kuma fir'auna annaru yu'ridu alaiha ako abinan eh? ay na'am ah, yu'riduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati eh, wa yawma takunu as-sa'atu ko adakhilu ala fir'auna ashadda al'azab na'am to kaga mutanen fir'auna su sun suna cikin wannan tsananin azaba ga ainihin wanda suka kafirce wato daga cikin ashabul ma'ida da kuma ainihin wato munafikai Allah ta'ala ya tsare mu to cewa wato an saukar da wannan kafaki wa nazalatul mala'ikatu biha min as-sama'i 'alayha sab'atu agarbatan wa sab'atu wa sab'atu ahwad minha hatta shabi'u qala abbas ana samun maganganu suna ce ba saukar ba an fahimta wasu suna ce mai kuma an saukar kamar da wannan magana yana nuna cewa an saukar da wannan kabaki kuma har sun ci har kuma sun yi mai har kuma sun yi koshi da wannan abun an fahimta amma magana dai da yake nuna tunda da aka ce Allah da ya ce zai saukar ko ba ci gaba da bayanin mai ba ya saukar an yi kaza an yi kaza ba kawai daga nan sai aka yi mai sai aka fita daga cikin wato ainihin zancen an fahimta ko sai aka fita daga cikin zancen to amma dai maganganu yana nuna wato ainihin an saukar da wannan kabaki wani hadisi ma yana cewa an saukar da wannan ma'idan minas sama'i daga sama wato khubzan ne wa lahaman cewa waina ne da kuma nama an gane fa umiru Allah ya kunu an umarce su kada su fai ha'inci game da wannan abun da aka saukar musu kuma wala yadkhirul aligadin kada kuma su ce da su ajiye dan gobe kar su yi wannan amma fa kanu suka yi ha'incin wa dakhiru suka kuma ne suka kuma ainihin ajiye din suka asusantar da shi suka ajiye suka boye fa masahu kiradata wa khanazir saka shafe suka koma wato ainihin durrai da kuma ainihin wato aladu an gane ko duk da cewa ana ce wannan hadisin imam turmuzi ne fitar da hadisin a cikin sunan nasa hadisi na dubu uku da sittin da ɗaya amma kuma hadisin ana ce hadisi ne garibi kamar yadda wato malaman hadisi suke bayani a kan shi to wallahu ta'ala alam ala ayi halin dai annabi isa ya roki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar masa da me ya saukar da wannan gida. tun da dama kuma Allah ce zai saukar kuma in ya saukar fa in an yi kaza kuma za a yi kaza an gane ko to ubangiji ya ce fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu adam min al'alamin dan azabtar da wanda ya kauce bayan saukar da ma idan nan azaban da ba wanda na taba azabtarwa misalin irin sa daga cikin talikai na وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب كاغا أبنجي تعالى ينا غيا in dai mutum yana karanta alkur'ani kuma yana ta tadabburi cikin aya to ya huta an fahimta domin kana karanta alkur'ani kuma karatu zuciyanka a tsarkake kaga abin da Allah ya tabbata za ka tabbata abin da ya kore fa za ka kore amma wallahi majority mutane sukan ɗau alkur'ani suna biyawa ko suna fassarawa zuciyansu akwai wata tsatsa an fahimta zuciyansu akwai wata san zuciya sannan zuciyansu akwai inda ta tinkara don haka kokarin isa inda ta tunkara gwargwadon irin action dinsa a wannan gudu yake so isa gwargwadon da yake murkushe ayoyin Allah gwargwadon da yake murkushe san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban ga dalilin da musulmin da ya san Qur'ani wai zai ce akwai wanda ya san gaibu bayan Allah ba ni ban ga wannan dalilin ba in dai fa ya san Qur'ani kuma yana daga baka san Qur'anin ba cikin biyu ne a daya ko baka sani ba ko kai bacacce ne ka sani kake mene kake takawa kaga ka zama cikin yahudawa kenan sun san manzan Allah kamar yadda suka san yayin sa suka mulku shafin suka ji yadda ya'rifuna hu ko kamar ya'rifuna abna'ahu to amma zai ga musulmi ya biya da sa ya karanta Allah ce shi kadai ke banta da gaibu sai ce ba a Allah ba haka bane don Allah ba zai shiga cikin kafirci ba saboda ya saba wa Allah za ga mutum yana karatun Qur'ani sai zo kan gun da annabawa da kansu za su fada ba su san gaibun ba na fata muna fahimta da kansu fa ai abinda mutum bai sani ba ai ya kure ma gudu ya faɗa ma da kansa ya ce bai sani ba tsakanin kai da mai maganan wa ya fi wani sanin kansa eh ai shi mai magana ya fi ka sanin kansa to ya ce bai sani ba sannan ka dinga karatu kaga inda Allah zai ce wa annabin da kansa ka ce baka sani ba baka san gaibu ba kuma annabin sai a samu bai taurin kaiwa Allah ba yayi mai ya faɗa bai sanin ba sai a samu bacaccen bawa sai cewa annabin ƙarya kake ka sani kuma wanda ya ta annabi dan wuta ne wallahi domin wanda ya ta annabi ya ta wa ya ta Allah wanda ya ta Allah ina ji shiga wuta to shi sa ka tsaya a kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam amma za ga batattun mutane suna ta kan shiga da fita kuma wai tabbatar da gaibun nan wa annabawa fa shine hadafin su ba ya da a tabbatar da gaibu wa zababbun da suka zaba waliyan su na ƙarya ko ba haka bane ba an yi suna ma wani waliyin ƙarya wani ya aike ka ce da in kana ci wasu ma shi iya nan kana iya kallon kawai <laughs> ka ji ƙaryan banza wai daga nan sai dai yana tv ake nuna maka shi <laughs> ko ba haka bane ba amma wallahi babu wanda ya isa a ce daga bauchi ina jos ina hidima na wai iya da wankin ido wai shi wali ne yana kallo na ƙarya yake wallahi babu wannan duk wani abubuwa sun saba khariqul ada to shine su rika tabbatar da abun kana zuwa wajen su ce maka ai daga gani hidiman kan nan ya zama kaza da kaza ka gani duk wannan leko ka sani wai sai gani mutane za da Allah ka ji fa boka ma ya san gaibu ba yi annabi kaji jahilci da wauta wato abinda boka ya iya ya kamata annabi ya iya ko ko abinda boka yake kutsa kansa a cikin na shiga wuta wai boka ga gaya mun tiket din ina yanka ha wato saboda boka yanki tiket din zuwa wuta annabi ma ya yanka ya subhanallah to in kana karatu da tsantsa a ranka za ka shiga wuta wallahi sai dai Allah ya kiyaye kawai ya ganar da kai daidai ka mutu kuma mu ji wani tiyaka yanzu ba sai ya biya hayan ba dan bid'a sai ya malfada ya fassara ba haka ba ar-rahmanu ala al-arshi stawa ce eh, Allah ba daidai ta yi ba mamaya yayi eh, mamaya ko a wani larabcin ne ya zama mamaya Qur'anin na ku ne ba naka bane ba namu bane ba na kowa ba na waye na Allah ne annabi ma da ya juya ayan Allah ya ce zai masa ba daɗi walau takawwala alaina ba'd al-aqawil la kadna min bil yamin thumma laqata'na minhu min watin fama minkum min ahadin anhu hajizin kai bai shi kai shara ba annabi ma a ce da zai abin da ba haka ba ba za a bar shi ba sai kai ne zaka zo ka mo ka nan ka ɗauko nan ka dawo da shi nan wai ka gyara ko malaman ka rai ko ka gyara tafiyanka ko wasu shehunanka da suka yi kwaba suka mutu wai kana so he ka saita su wanda ya mutu ba ba za ka iya saita shi ba ba ko kuwa yanzu in mutum ya mutu har ne ko wani saiti da zaka yi addu'a ma an ka masa ba da karba ba ma in ka ga malamin ka ma mutu mushriki ma ka bar masa addu'a ma in kai ma ka aikin banza kuma an rubuta ma zunubin kai da shi annabawa ka duba yanzu irin wannan amsa da annabi sa yake ba wa Allah ba za ka cire point nan wallahi bai san gaibo ba tun daga shi an yi abin da shi bai sani ba to ka gaya mu wata abu da take kwana take tashi ko take wuni ko take buya ko take fitowa sarari ko ta zama babba ko ta zamto karama ko mai yawa ko kaɗan ko a kusa ko a nesa gaya mun ɗaya daga ciki wanda Allah bai sani ba abin na gani ne ko abin na ji ne ko ko abin na me dukka gaya mu wanda ya zama ya kuya wa Allah ta'ala Allahu an zalika huluwan kabira la alai fis to amma in baka tsaya kan suna bai ka ta kan wahala a jiyo a je ba ka sana kai eh, kamfani fa ina ganin kaman gaibin nan fa bayan Allah ma fa wallahi akwai wanda suka sani fa ai teloli ma sun san gaiba ai kariya kake tela <laughs> ai mu ma muna buga dinkin ko ba haka bane a ba mu san gaibu ba so wani wanda aka zo mu ce bi ka eh eh bo yayin sa goma mun kalla muka harara mu ce bi 20 dai yayin mun zo yankawa mu raina kanmu sai mu tsaya a hanya ce wallahi yadi ya rage abu nan yadi bai kai ba ko wani kuma yakan yi estimate din ma zai yanka yadi ya saura in mai laƙe ne ya laƙe ko ba haka ba in mai gaskiya ne ya ba mai yadi yadin sa ko a ce a wai ai gashi ma wasu ma sun san gaibu sukan dubi ƙasa su ce nan akwai fetur ƙarya ne ba wani wanda ya karatun gane kasan fetur kawai da zai zo kalla ya ce kai nan akwai fetur sai an yi auna aune ko ba haka ba sai an yi gwaje-gwaje A'a ce likitoci ma sun san gaibu kariya ne duk wani likita ba wani ba likitan da ya san gaibu kuma in akwai likitan da ya san gaibu arne ne shi ko koshinsa ya koɗe iya sallah wallahi arne ne in ya ce ya san gaibu don abin da ya jefa boka yi zama arna kenan amma kaga likita ba ruwansa in ka zo zai ce ga yamin damuwanka ba likitan da ka taba zuwa ka zauna a kujeransa kawai sai ya dauki abin rubutu ya rubuta rubuta ce in wata kadda je ka ka magani ka kawo min likita sai ya tambaye ka ya taba jikinka ya auna ko a ce maka ma an aunan ba a gano ba in zikanin din ne an zikano ba a gano ba in wani estare din ne an yi ba a gani ba abin ya buya wa Allah bai buya wa Allah amma duk dan adam ya kara bincike bai gani Allah ya sawake wallahi wa ma har hakka kadari jama'a da yawa ba su ba wa Allah iya kan matsayin Allah da ya kamata su bar shi ba ga ko ba karamin fituna bane goshin ka ya koɗe a sallah ka shiga wuta <laughs> an yi ba yi ba ko ai gudun da ba ta kai ba da ba da bara ka kai ba gara kwanta a kama ka ba Allah ya sa waje Allah gara ganar da mu addinin ka bangiji tabaraka wa ta'ala ce wa iz qala Allah yayin da aika ambaci yayin da da Allah zai faɗa aili Isa kenan fil kiyamati a alkiyama tawbihan liqaumihi an gane wannan ko ai ma'ana zai faɗa ne Magana tambayar da za a yi wa annabi isa ba za a yi ne don a bata annabi isa ba za a yi ne don a dirmushi hancin wanda suka ce shi Allah ne an fahimta ko wallahi su ji cewar irin amsan da zai bayar an gane wannan ko wato ainihin da a je wannan magana wal mashhad amama nazir ka annahu yarahu bi ma'ana za a yi magana ne amma a gaban wato ainihin mutane kaman ka ce kana kaman ka ce iya gani haka ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryam a anta qulta lin nas kai ne kace wa mutane ai a hanta kulta lin nas ittakizuni wa ummi haini kai ne kace wa mutane su rike ni da ni da mana kai isa kai kace mutane ku rike ni ni da mahaifiyata eh ila haini mu zamto alloli guda biyu min dunillahi koma bayan Allah kai ka fada Allah ya san annabi Isa ne ya fada ko bai sani ba ya sani ashe yanzu tambayar da dai annabi wa annabi Isa me ubangiji yake nufi annabi Isa ya bada ansa don wanda ya rike annabi Isa ya san ya rike kumfa in ya rike shi a matsayin Allah ko ba haka ba yawa ya san lallai fa yayi sake na dafe ya sake reshe ya kama ina ya kama ganye kala sai annabi Isa ya ce an gane wannan ko ya ce subhanaka Allah sarki ya ce sarki ya tabbata gare ka ya Allah kun ji abin da ya fara kalmatu tanzih abin da ya fara da shi wala ya tsarkake Allah ai tanzihan laka amma la yaliqu bika min min sharik cewa ai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ai tanzihan laka tsarki gare ka ya Allah amma la yaliqu bika game da abin da bai dace da kai ba min sharikin wa gairihi na abin da ake hada ka da shi wurin bauta da wani abin da ba wannan ba tsarki gare ka ya Allah da ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqin ba zai taba yiwa gare ni ba ya Allah in faɗi abin da ba ni da haƙƙi a kansa an gane ko in faɗi abin da ba ni da me ba ni da haƙƙi a kansa an gane ko in kuntu qultu faqad alimta in na kasance na faɗa ai faqad alimta hakika Allah ai kai ka sani saboda me kai ne masanin gaiba ko ai kai ka sani ya Allah don me ta'lamu ma fi nafsi ai Allah ka san abin da zuciya ta boye wala a'lamu ma fi nafsika ban sa abin da ke cikin ranka ba ya ubangiji an gane wannan ko ban sa abin da ke cikin ranka ba ya ubangiji don innaka anta allamul ghuyub ba gaibu ba ghuyub ba jam'i ba na al gaibu al-ghuyub jam'i ko to duk wata gaibu babba ko karama ko a ina take fil ardi wa fis sama waye masaninta Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace ba wanda ya san gaibu a sama ko a kasa sai yawa sai Allah wa ma yashkuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san yaushe da ya kiyama qul ka ga ya musu law kuntu a'lamu al ghaiba inda na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita alkhairi wa kaina wa ma massaniyasu kuma da wata cutarwa ba ta same ni ba domin yanzu yanzu ka fito da ka tafi wani waje a kade ka kuma ka sani sai ka tafi ashe don Allah ka ji haye titi aka make ka shin yana nuna dama da saninka kawai yanzu yazo ce kai ma fa ka san da a kade ka har ka gaya mana amma ka zo aka kade ka ai gariya ne ko <laughs> wallahi bai sani ba amma Allah ya san da ka je a kade ka ka gama karshashinka da komai ka yi kwalliya ka sha kayanka ga motarka mai tsada za ka yi tafiya ana ce ka tsaya ka karya kana ce za ka karya a hanya ashe sai dai ka karya a kiyama ana karyawa kiyama kuma kai baka san ashe mutuwa za ka yi ba gab gab gab ya shiga mota ya daga kawai ya tafi sai zuwa ce ya mutu ya sani bai san ku kun sani inda kun sani ya ku rike shi ne fuske ko da aka mutu kuna rike shi yana ba ya ji a'a an tafi lafiya lafiya kuma amma a nan dole mutane ta ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye don Allah ne yasa a wani waje sai a ba wa Allah matsayinsa a wani waje sai a karbi matsayin Allah sai a ba wa bawa wannan ai asara ne don haka lalle kai din nan baka san gaibu ba ka gaya musu kenan ai bi ma'ana manzo Allah ce ga ya Allah ya ce manzo Allah ya ga musu da ya san gaibu da ya wace alheri kansa kuma da wasu cutarwa ma ba su same shi ba don haka ubangiji ya ce annabi Isa zai ce innaka anta allamul ghuyub lalle kai din nan kai ne masani daga cikin wato ainihin gaibobi an fahimta ko akwai tambihi cewa fadin sa da yake cewa abi abi ma'ana magana don gani da abin da ya shafi tabbatar da rai wa Allah tabaraka wa ta'ala karka yadda ka kore masa ka tabbatar da ubangiji ta'ala wato yana da me yana da amma ranka ba zai zama iri ɗaya da nawa ba iri ɗaya da na Allah ba kuma kai ka san kai a haka ma kai ranka mai karewa ne kuma kai ranka baka akai an fahimta ko yawa ranka baka akai da ka tabbatar wa Allah da ransa domin hakan ya tabbata wato cikin ayoyi daban-daban وإذا yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum ko idan waɗanda. ai ka gaya musu wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyi mu suka zo maka fa kul ka ce salamun alaikum aminci gare ku kataba rabbukum ala nene nafsihi rahma sai ka share eh saboda annabi Isa ya ce ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika wannan ta'lamu ma fi nafsi nafsi nawa kenan anan ba na Isa ba sannan Eh, ta'lamu ma bi nafsi wala a'lamu ma bi nafsika wannan nafsika kuma ranwa ai Allah ban san abin da ke cikin raina ba Allah kai ka san abin nan ban san abin da ke cikin ranka ba kai ka san abin da ke cikin raina ka gwada mu rubutun iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba eh iri ɗaya ne amma zai zamto matsayin su gaba ɗaya kuma zai yi mu ci ah, to tun da annabi za ce shi ma yana da annabsu to a ɗauke na Allah zai yi ko kuma mu ci atin da Allah ya da nasu a dauke na annabi sabe yu duk ba ga sha rubuta gaban mu Qur'anin ba ta'lamu ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsika to ga ga gashi anan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wanda suka mika wuya suka zo gurin ka ka ce musu aminci gare ku kuma ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ya rubuta wa kansa mene ya rubuta wa ainin kansa wato ainihin rahma an gane ko sannan wani waje ma kuma har wayo ya tabbata annabi Musa alaihi salatu wassalam wurin maganar su da Allah ta'ala wato annabi Musa Allah yake cewa thumma ji'ita ala qadari ya Musa sai ce ne wasanatuka li nafsi ko ba haka ba kaga aje ba za mu kore ba wasanatuka li nafsi an fahimta ko wa fil hadith qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya qulu Allah ya ce ana ma abdihi na yazkuruni ni na tare da da bawa na lokacin da yake ambato na fa in zakarani fi nafsihi an gani ko in ya ambace ni cikin eh, ransa ni ma kuma fa Allah ce me ku fi nafsi to wanne da ka share kaga dole ka tsaya a abun da Allah ya tsaye da kai wai kifa inda amrihi ko wani haji an gane wannan ko da aka nan tuka wato sai ke cewa ko wa in zakara ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum amin hadisi abi huraira wato a cikin hadisin abu huraira a karaja kuli bukari imam bukari ya fitar wani ya fitar da hadisi wato a namban hadisi na dubu biyu da shida da da casa'in imam muslim shi ma a namban hadisi na dubu biyu da da shida saba'in 2675 wa fi hadisi anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala hadisin ya zo da magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma kadallahu al-khalqa yayin da Allah ya ga gama halitta gaba daya taba fi kitabihi ala nafsihi ya rubuta wani littafi wa kansa ai fa huwa mawdu'un indahu yana nan a wajensa cewa inna rahmati ghalabat ghadabi rahmata tarin jayi fushina Allah yana rahama yana azaba Allah yana farin ciki Allah yana bakin ciki ko ba haka bane ba yana yi Allah na dariya kuma wani iri ne dariya ba mu sani fa an fahimta domin hadisi ya tabbata Allah ya dariyan wasu mutane guda biyu ko ba haka bane ba duka sun kashe juna amma kuma haka ce sun shiga mene sun shiga mana duka wannan ya yi ya wannan ya kashe wannan ko wannan shi ya kashe musulmi da ya kashe musulmin sai ya zama dan ina shi musulmin eh ya zama dan ina musulmin dan aljanna sannan shi kuma da ya kisan sai shi kuma ya musulunta sai shi ma aka kashe shi ya zama dan ina <laughs> to kaji amma ya dariyan ubangiji yake mun sani ba mu sani ba amma annabi ya ce na yi in kace ce ba yi oho da ka wuta ka karyata Allah ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana fushi eh yana murna manzon Allah ya ce Allah yana farin ciki da wani mutumin da yake zunubi ya tuba kamar irin yanda wani mutumin da yake yawo a falalin kasa yana tafiya kafa jeji ba jeji ba kowa daga shi sai raƙuminsa sai guzurinsa raƙumin ta yadda shi eh ta wuce ta tafi abinsa aka bar shi da guzurin da komai ta gudu ta bar shi yanzu ne yake jira mutuwa ya zo jikin bikin din bishiya ya kwanta kawai ya mika rai kawai in an jima yunwa ta wajen jaka shi kawai ta bi lahira magana gari yana bacci kawai sai bude ido ko ya ga Allah ya dawo masa da mene raƙumarsa da guzurinsa da komai saboda farin ciki ya ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya yi kuskure saboda farin ciki to yaya da ka tankaɗa farin cikin wannan bawan to Allah na farin ciki da bawa mai laifi da ya tuba sama da wannan to kai zaka ce Allah bai farin ciki kuma in Allah bai bakin ciki bai farin ciki me ya kawo ta da aljanna me ya kawo ka san dai Allah ya yi wuta ne saboda ya sa wanda yake fushi da su dan billahi allazi Allah yana farin ciki da kai ba sa ka wuta ba kuma Allah ya aljanna ne saboda ya sanya wanda yake farin ciki da su Allah yana bakin ciki da kai ba sa ka aljanna ba an fahimta ko da ka tsaya karatu na sunna kar ka je ka halaka banza wufi da haka wannan yana tabbatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala hakika dole ka bar masa ka bar wa Allah annabsu ka bar wa annabi Isa ma fa annabsu bisa Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأن أنت على كل شيء شهيد تو كاجي duk dai annabi Isa yana faɗan abin da ya yi duk abin da annabi Isa yake faɗa wa Allah Allah ya sani ko bai sani ba Allah yana yi ne saboda wanda suka rike annabi Isa abin bauta su walakanta su tozarta an fahimta ko don haka ubangiji ta'ala ya ce annabi Isa ya ce ma qultu lahum babu abin da na ce musu illa ma amartani bihi ba ce abin da kai me ka umurce ni da shi shi na faɗa ya Allah shi ne me ko ani ubudillah ko ce na ok ma kultu lahum illa ma amartani na babu abin da na faɗa musu ba ce abin da ka umurce ni Shi ne me ne? an ubudullah rabbi wa rabbakum shine ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin ku kaga sai ya fara idafan Allah gare shi kafin ya idafan Allah zuwa gawa zuwa ga sauran wanda yake musu wa'azi rabbi ubangiji na ko kaman ka ce kitabi ko littafi na to rabbi ubangiji na sannan wa rabbukum ubangijin ku wa kuntu alaihim shahidan na kasance ne ba da shaida da kula akan abun da suke yi ma tu fihim lokacin da nake me nake nake cikin su an gane wannan ko lokacin da nake cikin su ka ina ganin abun da suke yi amma balan ma tawaffaitani yayin da ka dauki raina ko ka batta ni bil raf'i ila samai aw bitawfiya wal maut ko dauke ni wurin mana dauka na wurin zuwa sama ko ko cirarai da zuwa ciraren sa haiko amma yanzu an cire ransa ba a cire ransa ba amma Allah ya daga shi zuwa sama bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga zuwa gare shi don haka shine sai yake ce a wannan lokaci da haka ya faru wato ka dauke ni to kunta antar raqiba alaihim kai ne ka kasance mai kula da su da dukkan lura da abubuwan da suke yi wanda dama da annabi isa kenan Allah ya san me bayinsa suke yi bayan ra annabi isa fa annabi isa bai san abin da bayi suke ba Allah fa ya san abin da bayi suke sannan annabi isa ma yana raye dai san abin da bayi suke ne iya gwargwadon abin da ya sani amma akwai abin da zai iya mene zai iya buya masa an fahimta ko da haka wa anta ala kulli shay'in shahid lalle ubangiji kai ka kasance akan dukkan komai ya Allah wato ainihin mai ba da shaida ne an fahimta ko duk wani abubuwa Allah yana gani kuma yana da ilimi akan su na إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم wannan yana runa maka rashin kyashin annabawa annabawa wallahi ba son su ne wai bawa ya shiga wuta ba an fahimta suna son a ce bayi duka su shiga ina su shiga aljanna tun da kaga da yanzu da da sai annabi Isa ya ce ai Allah ka musu abinda ba su tsammani kawai ko ba haka bane ba a'a sai mika al'amarin a hannun Allah bayan mika al'amari a hannun Allah da kuma gwada tausayawansa na inda da a musu rahama shi bai da kyar ya ce bai yarda ba an fahimta ko saboda ya mika al'amari a hannun Allah tare da kuma in ya gade, in kaga za ka yi kaza to shikenan in kaga ba za ka yi ba to shikenan ai kaga ka mika mutum hannu da menene wuka da nama ko to ya mika wa Allah wuka da nama abin da ya gade yayi don haka ubangiji tabaraka ta'ala yace sai annabi Isa yace in tu'azzibuhum ko idan da ka azabtar da su ya Allah a matsayin kafircin da suka yi maka to fa me menene ibaduk bayinka ne abinda duk kai a kansu wallahi ba wanda ya sai magana su da aka musu ba sai su yi magana ba wani kuma da aka yi bai sai magana ba don shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu don haka kai ne mamallakin su ai wa anta malikahum kenan kai ne mamallakin su ta tasarrafu fihim kaifa shi'ita kana juya abubuwan da kaga dama a tsakanin bayin nan naka la da alaika kenan babu fito na fito gare ka shine ma'anan in tu'azzibuhum ko fa innahum ibadu wa in taghfir lahum in kuma za ka yi musu gafara ya Allah to ai fa innaka antal azizul hakim ai kai mabuwayi ne akan dukkan komai ashe in Allah ya yafe ma wani ba wanda ya sai ce me yasa Allah ya yafe an fahimta kamar yadda yayi azaban ba za tambaye shi ba akan yi kyautan aljanna ma wani haka nan gani nan bari ko da Allah ya kyautan aljanna wa sahabbai yanzu duk halin da shi'a suke na su ba su shiga ba zai zama ba su shiga ba wallahi shi sun shiga duka sahabban manzon Allah karan kaf Allah ya riga ya musu alƙawarin aljanna in ka ware daya da ka yi asara an fahimta ko da haka ubangiji tabaraka wata'ala ya tabbatar mana da wannan abin da ya faru tsakanin wato abin da zai faru gobe alkiyama tsakanin Allah tabaraka wata'ala da annabi Isa alaihi salatu wassalam an fahimta ko na'am Allah ya ci cewa قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Allah ya taimake mu yau Allah ya gwada mana ƙarshen suratul ma'ida Allah mun gode maka ya Allah kurakuran da muka yi Allah ka ji tausayin mu ka yafe mana ya Allah guraren da muka yi daidai ya Allah ka ribanya mana ladan da ba mu yi tsammani ba ya Allah ya Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa kulluwan mu ya zama kullun kokari yake ya ji abin da kake so ya Allah Allah ka raba kulluwan mu da jin sharholiya da kun duniya ya Allah ka sa kuma aljanna ya zama makomin mu ya Allah da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yake cewa ko qala Allah sai Allah yace haza ai ma'ana wannan rana ta alkiyama ai yawmul qiyama kenan wannan rana ne ta tsayuwa rana ta fitina da tashin hankali ma wa'inda suka bin Allah ranan da manyan bayin Allah suna karkashin inuwan al'arshin Allah Allah ka samu a cikin su kuma daga cikin wanda za su shiga karkashin inuwan al'arshin Allah akwai samari wanda shi tashin sa bai san sharholiya ba wallahi mala ina ka fito makaranta ina za ka wajen sana'a ina ka fito masallaci ko ba haka ba ina za ka masallaci ina za ka wajen wa'azi shi a haka ba ana ganin shi ba gawaye ba ne to ba damuwa ranar lahira yana karkashin inuwan al'arshin Allah lokacin da waje ya mutse Allah ka samu a karkashi ya Allah ubangiji ta'ala ya ce ai wannan shine rana ai qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina ko eh, sidiquhum wannan shine ranan da masu gaskiya gaskiya su za ta musu amfani Allah ka samu cikin masu gaskiya Allah ka tsare mu da ha'inci wa al'umma a bayan kasa ya Allah ka samu ga ya musu gaskiya ya ubangiji don haka yace wannan rana ne ran da gaskiyan masu masu gaskiya za ta ainihin amfani su lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna koramai suna gudana a karkashinta khalidina fiha abada da su dawama cikin gidan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu an su ma sun yarda da Allah zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma ya ubangiji ka sa cikin wannan rabo Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ai ga Allah mulkin sama da mulkin kasa duka nawaye wallahi na Allah ne an gane ko lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna lalle Allah mulkin sama da ƙasa da abin da ke ciki duka na waye wallahi duka na Allah tabaraka ta'ala ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah kan dukkan komai Allah mai iko an gane wannan ko da aka fa suratu bada'at bi amril mu'minin suran ta fara da umurtar mu'minai bi ifa'il uqudi wurin cika alkawari wa khatamat bit tanbih kuma suran ta cika da fadakarwa ala anna lillahi mulku samawati wal ardi cewa lalle Allah shi yake da mulkin sama da na ƙasa ma hinna da abin da ke ciki ko ta fara da cika alƙawari ta rufe da gaya maka mulkin Allah ya mamaye sama da ƙasa. wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi akan komai mai iko ne hatta la yatahawanu fil qiyami ko bil muhafazati ala uqudihi ala uqudi wa ghayriha har ya zama an bawa ya fahimci haka to ba yi sakaci wajen kiyayewan alkawura da abin da ke koma bayan wannan ba min almawasiki na daga cikin alƙawura bainahum tsakaninsu da ƴan uwansu wa bainallah da tsakaninsu da Allah ka tsare alƙawari tsakaninka da jama'anka ka tsare alƙawari tsakaninka da Allah aw bainan nasi ko da ainihin wato tsakanin mutane bayar tafi bi zalika duniya wa ukura sai zama mutum ya ɗaukaka a duniya da ina da lahira walhamdulillahi rabbil alamin sannan waje muka dakata lokaci yayi to sha Allah ta'ala nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana la rufa mana asiri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida la gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin gabarin sa Allah muna roƙon ka iyayen mu da malaman mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su ya Allah muna roƙon ka wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi ya Allah muna muna ka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunma wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah muna ka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna ka yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu jarabawa masu karatu Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari ya Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah muna roƙon ka shi gabanni wanda suke ƙoƙarin ganin sun mana adalci Allah ka fi mu sanin su Allah ka taimake su masu ƙoƙarin ganin sun mai da mu baya addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su ka mana maganin su ya Allah ka canja mana su da waɗanda suka fi alheri ya Allah ya Allah muna roƙon ka ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka gaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ruwan da zai isa bukatan mu ya Allah Allah ka takaita takaita mana wahala ya Allah ka rufa mana siri duniya da lahira lahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin